Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Alhamis 13 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa duk da kumtar da wasu matafiya akan hanyar birnin gwari zuwa kaduna wani da suka kubuta sun ce an kashe mutane da dama kuma an sace wasu bayan haka gwamnatin ghana tana shirin karɓo rancen cd biliyan uku da miliyan ɗari bakwai da tamanin a watanni uku farko lamarin da ke tabbatar da bashin ƙasar na ƙaruwa muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan yadda masu ruwa da tsaki suka bayyana jin daɗin su game da yadda gwamnatin najeriya ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda suka ce idan aka aiwatar da hakan zai kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar muna kuma ɗauke da labaran wasanni to amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wata haramtacciyar kungiyar 'yan bindiga da ke yakar gwamnatin kasar pakistan ta tabbatar yau alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin kwamandojinta a makwabciyar kasar afghanistan a farkon wannan makon Ƙungiyar Tehriki Taliban Pakistan wacce aka fi sani da Pakistani Taliban ko kuma TPP a cikin wata sanarwa ta bayyana wanda ya mutu a matsayin Khalid Balti tana cewa an kashe shi ne a ranar Lahadin da ta gabata yayin da yake tafiya. Ƙungiyar TPP ta yaba da gudunmuwar da Balti ya bayar a cikin ƙungiyar kuma ta sha alwashin ɗaukar fansar kisan nasa nan ba da jimawa ba amma bata bayyana kowa yake da alhakin hakan ba. babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin hakan. Birnin Tianjin na ƙasar China ya ba da umarnin yin gwajin COVID-19 zagaye na biyu ga ɗaukacin mazauna birnin miliyan sha hudu jiya Laraba bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar casa'in da bakwai. Birnin mai tashar jiragen ruwa yana da tazarar kilomita ɗari kudu maso gabas da birnin Beijing mai karɓar bakuncin wasannin Olympic na hunturu. mahukunta sun kulle da yawa daga cikin gurɓatattun gundumomi na birnin mai tashar jiragen ruwa kamar yadda masana cututtuka masu yaduwa suka yi gargaɗin cewa watakila yaduwar cutar ta fara tun da wuri fiye da yadda aka gano a gwajin makon da ya gabata mahukuntan tianjin sun fara tsaurar matakan rigakafin cutar da tafiye-tafiye a ranar tara ga watan janairu saboda fargabar barkewar cutar Yau Alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula a kan iyakar Rasha da Ukraine zuwa Biyana da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na Turai. Zaman ya biyo bayan ganawar Rasha da Amurka a Geneva a ranar Litinin da ta wuce da kuma tattaunawar jiya Laraba a Brussels tsakanin Rasha da kungiyar NATO. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Ned Price, ya shaida manema labarai cewa bayan taron na yau alhamis bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka price ya faɗa jiya laraba cewa amurka na sa ran wakilan rasha zuwa taruka uku da aka shirya da za su ba da rahoto ga shugaban rasha vladimir putin wanda muke fatan zai zaɓi zaman lafiya da tsaro da sanin cewa da gaske muke yi idan muka ce mun fi son tsarin diflomasiya da tattaunawa Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ba da shawarar kakaba karin takunkuman ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Koriya ta Arewa a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan Pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan. Jiya Laraba Amurka ta ƙara ƙarfafa nata takunkuma a kan Koriya ta Arewa inda ta ayyana wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Gari akan waɗannan matakai, Amurka na son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba takunkumi mai tsanani kamar yadda Linda Thomas Greenfield ya jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a shafinta na Twitter sai dai ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Kawo yanzu dai babu wani martani daga ƙasashen Rasha da China waɗanda su ne wakilan dindindin a kwamitin sulhu da ke buƙatar ya amince da duk wani takunkumi a baya-bayan nan dukkansu sun yi kira da a sassauta takunkumai kan koriya ta arewa maimakon ƙarfafawa. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. duk da kubutar da wasu matafiya a kan hanyar birnin gwari zuwa kaduna wanda jami'an tsaro suka ce sun yi wasu waɗanda suka tsira sun ce 'yan bindigar sun kwashe mutane da dama sa'annan sun kashe wasu wakilinmu a kaduna isa lawal ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton hanyar kaduna zuwa birnin gwari dai ta daɗe tana fama da hararen 'yan bindigan da kan tare hanya da tsakar rana sai dai kuma tare hanyar na jiya laraba ya yi wa 'yan bindigan tutsu saboda da yawan matafiyan da wannan hari ya da su sun samu sun kubuta ba ta da an tafi da su cikin daji ba wasu matan da suka tsira daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka yi yunkurin tafiya da su sun yi mun ƙarin haske. mun wuto irin mota talatin da wani abu ne mun yi nisa muna kawo unguwan yaku sai ga su barayin sun fito to a lokacin da direban mu zai yi kwana ashe mun riga moto gate din farko wai ga haka yana ga wani su a wajen wa'incan motocin suna iza su mu je mu je shi ku yan iska mu je to ni a lokacin sai na sabi he na samu rami he na tsuguna sai ina rarrahi ina rarrahi can da naji harbin su yayi nisa yayi nisa ni he na dawo hanya wurin motocin sannan sai ga su sojojin suna wutowa sai suka tsaya suka daga ni suka saka a mota suka diddara suka dinga harbi daga nan wa'yansu mutane suka fara hihitowa su ma da suka kubuta suka dawo da su a nan inda muke. Yan bindiga dai Allah sa sun da ebi wasu. sun wuce da su har ma sun kashe wannan namiji yan tana tare da matar shi mu a mota da muke bi kuma sun halbe wata mace to sakamako na ga direban bai tsaya bane mu Allah sa mun hada rami bula ina ta lemu na cikin kwari to wannan miji zai yankuri tashi wani sai ya sake kwantar da shi amma suna gab da mu ita ma wata matar da harin yan bindigan ya rutsa da ita alalin tana dauke da yaro goye a baya ta yi bayanin yadda aka yi ta tsira Goggo na ta ce in bude motan shi ma direban ya fita ya ruga da gudu sai na wurga yaron can kasa ni ma sai na fada mai yana ta kuka na ga mutane da yawa sun wuce cikin daji ni ma sai na bi su kowa ta kan shi yake yi ina taka sai wani rami na zami sai na fada a cikin rama ba dai a gani na a rama su kuma yan fashin suna cewa ba kowa ko a wurin sai suka ce to a zo a wuce ɗaya daga cikin wanda aka kama namiji da matan shi namijin aka ce hau mashin din ya ce shi ba zai hau mashin ba suka halbe shi a nan wurin suka bar matan a nan wurin tana kuka ita kuma matan muna tsakar gudun suna cewa su tsaya za su kashe mu in ba mu tsaya ba shine suka halbi wata mata gaskiya za su kai hudu tunda muna gudu ina tarar da gawawwakin da mata da maza duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da wannan hari na kan hanyar birnin gwari zuwa kaduna da ya ci tira sai dai kuma mai magana da yawun rundunar mayakan saman nigeria mr edward gabkwad ya ce jami'an su ne suka tseratar da mutane 26 a lokacin wannan hari da aka kai ko da kuma duk da haka masani akan harkokin tsaro dr yahuza ahmad getso ya ce rashin kayan aiki ga jami'an tsaro ne ke kawo koma baya idan muka kalli harin da aka kai yankin birnin gwari a jiya daga bayanai da muka samu na waɗanda suka tsira kuma waɗanda muke tattara bayanan sirri ta hannunsu ya tabbata da cewar wallahi wallahi ni na rantse jami'an tsaron najeriya ba su da makaman da za su iya tinkarar eh, 'yan ta'addan da ake da su a waɗannan yankuna musamman wani hanya ta birnin gwari wato su jami'an tsaron ba a iya samun musu da kayayyakin aikin da za su iya tinkarar wannan eh, wato masu aikata laifi ba daga bayanan da muka samu motocin silke waɗanda ake cewa apc guda biyu ne ake da su a wani hanya kuma tsofaffi kuma tsufan nasu ya kai ga ranar duk da babu su akan titi su waɗannan 'yan ta'adda suna samun bayanai su tare mutanen mutanen da aka sanya za su bi wannan hanya saboda sojojin ba su da irin makaman da za su iya auka musu. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton gwamnatin ghana tana shirin karɓo rance na cd biliyan uku da miliyan ɗari bakwai da tamanin watanni uku farkon wannan shekarar 2022 a cikin waɗannan watanni ne dai gwamnati za ta karɓo makudan kudade da suka kai cd biliyan 24 da miliyan 500 wanda ya daidai da dala amurka kusan biliyan 4 amma cd biliyan 20 da miliyan 700 a cikin wannan kuɗin za a biya tsofaffin basussuka ne da lokacin biyan su ya yi lamarin da ke nuna bashin kasar ba zai ragu a cikin ɗan lokaci ba wakiliyar mu wa abdulkarim a birnin accra na ɗauke da ƙarin bayani Tsakanin watanni Yuli da satumba shekara 2021, gwamnati ta karbo sabon rance, lamarin da ya kara yawan bashi da ke kan kasar. Galibi ana samun karuwar yawan bashi da gwamnati ke cewa daga rancen cikin gida da kuma faduwar darajar CD a gaban dalar Amurka. Sai dai gwamnati ta kuma bayyana a cikin rahoton rancen a watanni ukun karshen shekara 2021 ta nuna za ta karbo rancen biliyan cd 3.78 kwatankwacin dalar amurka 629 da 'yan kai domin tallafawa kasafin kuɗin bana a ciro wasu alkalumma da babban bankin ghana ya fitar bashin cikin gida da ghana ta ciwo ya kai sai da biliyan 178 wadda ya daidai da kusan dala biliyan 29 na cikin watan satumban shekara 2021 adadin da ya karu a cd biliyan 173 a cikin watan yuli shekara 2021 Wannan alkalin ya yi daidai da kashi 40.5 cikin ɗari na aunin tattalin arziki na GDP. Malam Abubakar Garba Usman masani harkar tattalin arziki da ke zaune a birnin Accra ya min fashin baki akan wannan rancin da gwamnati ke niyyar karbowa. Ina rance yanzu haka da muke magana ya sa gane wani hali na kakani kayi. saboda haka a na ra'ayi na gani ba daidai ba ne a nemi rance yanzu haka dalilin da yasa na wannan magana idan in ka dubi harkan arzikin da muke samu cikin kasa ko kowace shekara kashi tamanin cikin ɗari na zuwa biyar su suka muka an shi shi sa ainihi da kan shi rance ya riga ya kasar da tattalin arzikin kasan shi sa karbar rance ina gani a wa'ayi ba daidai ba ne kuma kasafin um, kuɗin da aka yi na bana idan ka duba abin da akwai shi ne abin da za a nema wurin al'umma kan wurin haraji da sauran kuɗaɗe na za a nema wurin al'umma ba za su taka kara su kare ba shi sa ga haka ina ganin cewa kamar akwai matsala kwarai da gaske to amma wai tura ta kai bango abinda akwai shi ba yadda za a yi sai dai a nemi wani rance. To sai dai akwai zarge cewa gwamnati tana karbo rance amma talakawa ba sa gani a kasa a ka na mai sharhi ya ka ga batun. Abin da akwai shi ne hanyar da 'yan siyasa ke ta kuɗi gaskiya ya kamata a sa lura. Saboda akwai abubuwan da talakawa ke bukata mutanen kasa ke bukata ba inda hankulan su yake ba yau idan ka duba mutum hanyoyi mutum masarufi idan ka duba abubuwan da dewa sai ga cewa kaman ba a kula da shi kaman kan da ya kamata a yi saboda wai aka tambi kare cewa kamar wai ana a daga gaya mai wai ana buki gidan goban nan shi a kasa ba shine ana an so kuɗi amma talakawa ba su ga wannan kuɗi ba kuma babban magana kuma abin da ke damu ne yaki da cin hanci da rashawa gaskiya ba mu gane ba ta kokari ko kadan yanzu kan wurin yaki da cin hanci da rashawa ga haka ana ganin cewa kamar kudade da dama suna tafiya kan wannan hanya suna kawo muna illa cikin harkokin. Malam Garba mai sharhi kenan akan tattalin arziki. To ko mai talakawa ke faɗi game da wannan rancin? Gaskiya na Allah wannan ba abu ne mai daɗin ji ba. Domin ka duba bajetin ɗin na sabon shekara ma ba wai an amince ba ne daga gidan majalisa. Yana da kyau domin ka duba muna da albarkatun kasa da za ce za mu yi amfani da shi amma kayan aiki da za doki yi amfani da shi a ce za mu samu kudi mu doki mu gyara mu ma kasan mu nan ba mu da shi a don haka dole ne kuma ya zama mu je mu karbi rance. Su ma adawa sun yi allah wadare da aniyar gwamnati da karban wannan rancen hawa abdulkarim yankwani a sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to madalla yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman akan yadda masu ruwa da tsaki suka yi marhabi da ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda a najeriya wanda suka ce idan aka aiwatar da hakan zai kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasar. A makon jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada matsayin da wata kotu a Abuja ta ayyana 'yan bindiga da ke aikata ta'asa a Najeriya a matsayin 'yan ta'adda. Gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin ayyana ƙungiyoyin 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda ne saboda miyagun ayyukan da suka yi shekaru suna haddasawa a ƙasar. Munanan ayyukan da 'yan ta'addan suka yi sun hada da satar mutane don neman kuɗin fansa, kwashe mata da yi musu auren dole, yin garkuwa da ɗalibai da sauran al'umma, satar dabbobi, bautaswa, ɗauri, azabtarwa, fyaɗe, kaiwa hare-hare da kisan jama'a da ƙona dukiyoyi. Gwamnatin ta Najeriya ta ce ayyukan 'yan ta'addan sun haddasa rudani da barazanar tsaro da haɗin kan ƙasa. Mr. David Simmalisin wani mai fashin baki kan lamura a Najeriya ya yaba da matakin da gwamnatin ta ɗauka na kiran 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda. Shugaban kasa ko kuma federal government muna yaba musu da abin da suka yi. But abin da ke akwai a wurin shine yin abu ɗaya ne, aiwatarwa kuma wani abu ne daban. Mutane Najeriya suna so su gani daidai kama abin da suka rubuta da cewa za su yi because a cikin abin da ake kiran shi a terrorism prohibition act wanda shi attorney general na nigeria ya yi amfani da shi ya yi declaring na mutanen yan ta'ada a section 1 and 2 ya lissafta abubuwa da yawa wanda ya kumshi ya sa ya zama daidai a mai da su a ba su suna yan ta'ada in sun iya sun yi daidai abin da sun fada zai dawo da abun da mutane Najeriya suke so su ji kuma suke so su yadda da gwamnati so ya yi daidai by implication ba magana wai yan ganyen bindiga wai za a nasu ba wani maganan ares kuma yanzu kashewa ne domin wayannan mutanen suna zama a cikin kauyuka a inda an san su bari mutanen wayannan wuraren su ma su ba da information da ya cancanci a tamake masu zaman tsoro da gwamnati a wannan fada. Ta yaya kake ganin kamar hukumomin tsaro za su tunkari wannan ta'addanci domin a kawo ƙarshensa? sa. ya kamata a samo makamai da za su yi daidai da wanda su din suna amfani da shi. To amma shekaru da dama ana ta ce an kawo makamai daban-daban har yanzu. ma yana zuwa kai in dai wayannan mutanen za su iya su harbi eh, jirgi a sama na sojoji za su iya su shiga makarantar sojoji nd a kaduna ya nuna da cewa mutanen nan sun yi riga sun yi shiri shekaru da yawa kamar yadda kika fada an shasha ce wai za a kawo wannan an kawo wannan za a kawo wannan kamar shekaran da ta wuce an ce an kawo mana tukano jet wanda za a yi amfani da shi a wurin sayar da boko haram iswap da su banditry da wayansu insecurity issues da muna da shi a kasar nan military namu suna so a equipping nasu amma a surdin ma akwai abun da za su yi sosai ba equipping nasu din kadai ba akwai wayanda aka rahoto ya nuna da cewa daga cikinsu suna cikin wayanda suna ba ma wayannan mutanen information wato su jami'an tsaron su jami'an tsaron recently former chief of army staff lieutenant general tukuburu tai yana fita fili yana wa'insu maganganu yana ba da solutions yadda za a iya sayar da wannan abu ba tambayan shine lokacin da yana kujera me nisa ya nuna da cewa akwai abun da da yana faruwa wurin so ya kamata a duba wayannan wuraren because ko an kawo makamai bari in miki in dai akwai wayanda suna ba da information ko kuma wayanda suna uh, mu'amala da wayannan mutanen sayar da wannan abun zai zama da wuya. so ana neman masu gaskiya ana neman masu tsoron Allah ana neman masu bada rahoto abin da ke faru daidai ga yadda ke faruwa ba siyasa a ciki domin shi security ma ba isun da ya kamata in ana yin shi a samu siyasa a ciki ba because yana nan raina mutane ne a ciki da muna magana kai Yammacin arewacin Najeriya da ma arewa ta tsakiyar kasar sun daɗe suna shan kashi a hannun 'yan ta'addan ta hanyar rikici kan ƙasa da albarkatunta inda sukan ɗauki manyan makamai su kai farmaki wa ƙauye su karkashe mutane su sace dabbobi su kuma sace mutane har sai an ba su maƙudan kuɗaɗe. Dr. Pam Marcos da ke zama malami a cibiyar kimiyya da fasaha mallakar jihar Plateau ya ce ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'addan na nufin ba batun sulhu kenan. Wato idan gwamnati za su yi gaskiya jami'an tsoro za su yi gaskiya a fito da jiragen sama da eh, makamai na kasa za a ɗauke su kamar yadda sun zama don sun yanzu sun zama kamar enemies na kasa kenan ba a sulhu yanzu lokacin sulhu ya wuce lokacin da su yi bindiga ne doka ya ba da zarafi a yi sulhu da su amma da suke yanzu an riga tabbatar da su sun zama yan ta'ada ne babu zancen sulhu yanzu sai dokar bi da su da zafi yadda su ma suke kashe mutane da suke warar da mutane su ma haka ya kamata zabi da su akwai batun ba da bayanai da ake samu daga cikin su su jami'an tsaro ta yadda ko da suna shirin aiwatar da wani abu waya wayan 'yan ta'adda sai ka ga su 'yan ta'addan sun samu bayani tun ma kafin su jami'an tsaro su yi kana ga ta ina ake samun wannan baraka dama akwai kalma da aka ce da dan gida ne za a ci gari da yaki a wani lokaci gwamnati suka yi kuskure a cikin jami'in tsoro ai akwai lokacin da gwamnati da kansu suka ɗauke yan boko haram sun ce da suke sun tuba sun bar ayyukokinsu kuma wayannan mutanen ai ba tabbatar da ko sun bar halayensu ba amma an yi sauri an ɗauke su a cikin aikin jami'an tsoro su ne sai ki gan gwamnati suna kan shiri jami'an tsoro suna kan shiri sun gama shirin abin da za su je su aikata sai ka gan kayan su je gun an riga an san shirin su sai aiki bai samu nasara ba in ya zama ma za a zabe special forces wannan aikin su ne kadai kada magana mai wuce ma tsakanin wayannan mutanen idan ba haka ba a kowane lokaci za a dinga samu wannan matsala din. a kwanakin baya gwamnoni sun ba da shawaran cewa ya kamata a samu 'yan sanda na jihohi su masu su taimaka wajen tsaro. gaskiya ni ma zan so da mun samu 'yan sanda na jihohi a kasashen waje za ka samu har, har local government suna da 'yan su. state suna da nasu kamin federal suna da nasu aikin sauran sirrin kasa ba ya kasa mana gaba daya domin yanzu haka sojojinmu sun kasa ba mu da 'yan sanda wanda ya kamata akwai doka na aikin dan sanda ya kamata kowane dan sanda zai tsare mutane bai kamata su ce biyu ba amma a najeriya ka samu dan sanda guda ɗaya mutane kusan dubu ɗari ko dubu ɗari biyar babu yan sanda din babu sojoji ɗin da zai yi kyau idan an samu wayannan mutanen ko ma ba za a yi amfani da su a matsayin sanda ba ko yan banga yan bangan nan a ba su wannan matsayi su ma a ba su wannan darajan don su ma su sare wayannan wuraren da suke mazaunan su kin ga yanzu in an samu eh, yan sanda na jihohi kai ne ka san ko ina a gun da kake don gun ne kai girma gun kai rayuwanka ka san komi ka waye kusan kowa in akwai ba ma za ka san cewa wannan bako ne amma da shike yanzu yawancin yan sanda din yan federal government ne za a ɗauke mutum daga nan kila a kai shi wani state san komi ma a gumba ya ma zai san ko wannan barawa ne ko wannan yana da wani hali ba zai sani ba amma an ciro su daga cikin jihohinsu an aje su kuma a gun da zai taimaka wannan yakin. su ma sarakuna na ba da su wajen tabbatar da tsaro a yankunan su wazirin wase a nan jihar plateau alhaji muhammad badamasi mahmud ya ce suna wayarwa al'umma kai kan kaiwa rahoto wajen jami'an tsaro a duk lokacin da suka fuskanci wata barazana. mun dauka dukkan matakan da ya kamata we've talked to the sarakuna suke kasa masu angwanni daga tai da abin nan shigan kowane mutum da suka gani wurin ya kamata a sanar da hukuma a bincike shi inda ya fito a tabbatar da cewa eh mutum ne yadda zai zauna lafiya saboda in aka bari mutane na shigowa nan ake samun irin wa'annan baka san mutum ba ya shigo kuma mun iya gurgudu a yi magana wa mutane saboda a cikinmu ne ake samun masu ba da information wa'annan a mutanen da suke zo suke cutar mutane to ana kuma kai har yanzu ana sensitizing mutane akan illan wa'annan abubuwan duk eh, inda ba zaman lafiya ba wani ci gaba da za a samu so ya zama mana tilas mu zauna lafiya da junanmu saboda shi ubangiji ya san dalilin da ya mu daban-daban kabilu daban-daban da races daban-daban duk yadda muka yi ba yadda muka iya dole za mu su Allah ya ba mu iko na daina cewa yaƙi da ta'addanci na buƙatar gudunmowar dukkan al'umma ta wurin haɗin kai da da bambancin addini, ƙabila ko yanki don samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. alaikum da fatan mai saurare yana cikin koshin lafiya. Yau ne aka shiga rana ta biyar a gasar kwallon kafa na kasashen Afirka da ke gudana a kasar Kamaru. Zagayen farko dai ya ba da mamaki musamman ganin yadda wasu kasashe suka sami nasara kan kasashen da ake tsammani za su yi taka haye ne kan wasu kasashen. Sanin kowa ne da wannan gasar shine na 33 da aka gudanar tun kirkiro da shi a shekarar 1957. wanda wannan lokaci an fara gudanarwa ne da kasashe uku da suka hada hada mali sudan da habasha kasar afirka ta kudu ta shiga ciki amma sabi da ra'ayinta na bambancin launin fata aka janye ta daga gasar a tarihin gasar da an ba da kofuna har sau uku wanda kasashen ghana da kamaru suka lashe su ya zama sun rike har abada kenan yayin da kasar masar ita tafi yawan daukan kofin har sau uku a jere halin yanzu dai kasar algeria ita ce mai rike da kofin ta sami nasara a shekarar 2019 a kasar masar to sai mu ɗan shakata da wannan. ga musa ishola michael na domin ya mana tsokaci kan yadda kashin farko na gasar nahiyar afirka ya gudana idan an je zagaye na biyu to za ga kowane tim za su fito da karfin su saboda da aka sha su za su su rama don samu su haye zuwa daku na gaba to wannan zubin farkon wani wasa ne ya burge ka a bakin masharhanci Mr. Ishola Michael Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Toma Dalla yanzu ko ga baballi ya dawo da takaitattun labaran duniya. Wata haramtacciyar kungiyar 'yan bindiga da ke yakar gwamnatin kasar Pakistan ta tabbatar yawa Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin kwamandojinta a makwabciyar kasar afghanistan a farkon wannan makon ƙungiyar tahriki taliban pakistan wacce aka fi sani da pakistani taliban ko kuma tpp a cikin wata sanarwa ta bayyana wanda ya mutu a matsayin khalid balti tana cewa an kashe shi ne a ranar lahadin da ta gabata yayin da yake tafiya birnin tianjin na kasar china ya ba da umarnin yin gwajin covid-19 zagaye na biyu ga daukacin mazauna birnin miliyan sha hudu jiya laraba bayan da aka fara tantance yawan mutanen da suka harbu da cutar 97 birnin mai tashar jiragen ruwa yana da tazarar kilomita 100 kudu maso gabas da birnin beijing mai karɓar bakuncin wasannin olympic na hunturu yau alhamis an mayar da taron yunkurin kawar da tashe-tashen hankula kan iyakar rasha da ukraine zuwa biyana da kuma taron kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a kwamitin dindindin na turai zaman ya biyo bayan ganawar rasha da amurka a geneva a ranar litinin da ta wuce da kuma tattaunawar jiya laraba a brussels tsakanin rasha da kungiyar nato mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka need price ya shaida manema labarai cewa bayan taron na yau alhamis bangarorin biyu za su yi amfani da abin da suka tattauna kana su yanke matakai na gaba da ya kamata su ɗauka. amurka ta ba da shawarar kakaba karin takunkuman ƙasa da ƙasa akan ƙasar koriya ta arewa a wani bangare na ƙoƙarin ƙara matsa lamba kan pyongyang bayan gwajin makami mai linzami da ta yi a baya-bayan nan jiya laraba amurka ta kara karfafa nata takunkuma a kan koriya ta arewa inda ta ayyana wasu 'yan koriya ta arewa guda biyar da take zargin cewa su ne ke da alhakin samar da kayayyaki na shirin makaman pyongyang da masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a ajerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nasa